daga makka zuwa madina biyu da ashirin da albarka masallacin alhaji abubakar ya yi tufsile a nan cikin asmar aya ta goma sha takwas Thank mm. you. نعم mm. sai yau mu ƙara fasan nan sai mu shiga jana Allah maɗaukacin sarki ko ta ragargaje ko ta ɓaɓɓalle abu ne mai sauƙi a gurin Allah ko ta samu matsala Allah maɗaukacin wato ɗora ta lalle wannan abu ne mai sauƙi kuru ku yi duba ku duba thumma Lahu yunshi'un shi ke kirkirar halittar sabuwar halittarta a lahira janna ne sai an shi ma sai suranta yadda Allah ya sa'annan shi Allah yunshi'u tatal sa'annan Allah so ya halitta dan adam cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir ya sha'u Allah in ya ga dama wa alihi wa sallama hadisin Abu Dauda, ala ardihi da kuma da ya musu azaba din ya ware wasu kuma yake zai danna da wanda ya ga dama wayar hamu yake za a mai da ku kamar yadda ga antum bi mu'jizina fil ardi bai isa guje wa Allah ba sama ya haka Allah ba ku isa ku tsere min haka kuma ba ku da wani wanda zai ainihin wa cewa ayoyin Allah da kuma isunin rahmati Allah ya ce waɗannan sun yi ba su da rabo a lahira Allah wa ulai da Allah ya ce ne kuma نعم نعم وأعد بينكم في الأمر بعضكم Allah madaukakin sarki kalu to anan ne malamai suka ce wattaquhu zalikum khairul lakum daika lahum azabun alim duka magana magana annabi Ibrahim ta tsaye alamun inna ma ta'budu kan fabtago inda nan daga nan gurin maganar annabi yasa sai zo daga ƙarshen nan aya cewa fadabuka faqad kazzaba kafaru bi ayatina wa liqa'ihi ko tsakanin maganar ne da kuma da annabi Ibrahim ya fara musu fata an gane wannan shine magana mafi inganci ruhu fa sai minan nari sai Allah ya tattaunawa da shi sai ya hau duka sai suka ga ba su da wani abin da ba wani abin da za su kafa wa annabi ibrahim an gane magana da kyoko ya sa a ta sai sassara sau ya masa gatarin da suka dawo suka zo suka Allah alihatina mai wani na in dai kuwa wani ne ya A ai haka hada duka da zukuruhum yuqalu lahu ibrahim fazu yadhkuruhum yana to dama sun Na shi nasi ya yashhadu wannan aikin kar mu zo zamu ma yi wani wannan ta'addanci ka aikata mana wannan abun ga Allah an zo an danda tsakanana kuma ga babba sai ya fi karfin sai ya dauki gatari ya danda na ku tambaye shi su ma wadanda suna magana kamar yadda kuke ikirari suka sha ma kai da kanka fa kasa mutanen nan waɗanda duna min dunillahi min dunillah afala Shi shine ma'anar quttil lakum kuna ake ba ku da hankali zuciyar mutane ne an yi daga jamana. in ba haka ba mu mushrikai gari suke ba kaka akan wannan abin qalu harriqu bai suka gagara bayani to yanzu kenan ko lura ikon ganewa mu ba abin da ake faɗa mana shi da muke ta ta taburza ya sa magabata suka ce ko muƙabala muka je da wurin Allah to Allah ya bayyana mana gaskiyar har sai mun tabbatar da cewa ta shiga cikin laisa shadidu bi sur'a mai ƙarfi shine wanda idan amma galibin mutanen ba haka kun Allah rahi da ilimin da yake ci madaidaici ma'ana dai wani kan ba akan daidai su jama don haka suka ce har ko albayinsa ne sai shi kuma ya taimaki aka dama ku in kuka taimaki na fata an fahimci magana to don haka duk zabi zai tafi kan bayinsa ne kai in kun kasance masu aikatawa ya kawo da Mustapha al a cikin wannan littafi malam duk wani taro ya sa cikin hadisin annabi maka mata duka sai ta shuwa wajen rura wutar kokana mai kamata yau harshen su guba ne sai dai idan Allah ne ya tada idan ka. zai yi jima ta fito in aka fita bala'i fi haka annabi muhammadu sallallahu ibrahim ma'ana ba wai yake a make ta inda aka ganta kuma yake yasa karka ga mutanen gida suna an gane maganar da ke kuyanka inda za a ce kwari suna shiga ka san yanzu ba laifi wannan tsafta ne daidai ne to amma aka sannan suka ce annabi amma idan ka doki daya su dukan bata da ku bane tana shirin ta ya to ba za su tashi ko ka sake na uku da rabi ko eh an ga sanyi wa salaman da sanyi idan yayi yawa shi ma matsala ne ba zai samar mashashara ba balle zazzabi tabbata Allahu wa ni'mal wakil hmm. lahu bi ni'matin min Allah sai da kala lahumun nasu nas inna an taro akan ku fa za a yi muku kwafa fa zadahum imanan wannan ya ishe mu wa ni'mal wakil ma dalilin samun nasarar a lokacin da aka yi madaudawa za a jefa melting za ka yi narkewa za ka yi kalmar ruwa ta ruwar wutar ya suka ce a koma can ne suka wulla wun ta sai dinga cewa hasbunallahu wa ni'mal tafiyan wasu mutane da suka saka shi a kai masa ya dinga maimaita hasbujirai wallahi kallahi sai Allah ya zama almajirai masa kawo addu'a ya ce wa aradu bihi sai zama tafaffun duniya da lahira an ya halaka a wannan lokacin da hige nan tauhidi cewa Allah madaukaki kana neman mutumin arziki a lahira shi ne fa ma kana da kuma ku kona shi Allah ya ce fa anna fi zalika da ayati Allah ya Ibrahim ta kare tsakanin sa da kafirai sai sai ga bayan ka in ba Allah ba wallahi annabi Ibrahim a wannan ya shigo za mu shi ma sun zami bayani nan kai sauraka in dai ta rike a buga gaba a buga yamma Allah ya zika malam Jafar Mahmud Adam yake na rantsi da Allah tsumman da ke cikin biyo jiki yace amma su ba farma ba abin da za su iya yi imani da hi da takawa da hi da cewa wannan kai tashi saboda tunanin ka za a siya bacci ka karanta Qur'ani kan kanka ka karya hularka wa qala sannan sai yace wata kauna ce wacce ta shiga abin da ya jawo wannan abin bazarka baka an kara mawaddata bainakum wa takawuna ma yakfuru ba'dukum bi ba'd kuma a filin tashin har ajin wuta Allah ya ce za su zo suna kullum zai har lokacin da suka gwaya su faɗa daga wanda sai so suka kangarar da mu so suka zai fan minan na don haka Allah ka rufe Allah ya ce li kullum zai a ya sa a can cikin suratul baqara hmm. istabarra na tubi'u min allazina kan aikin banza suka dora su kansa istabarra allazina tubi'u min allazina tabu wa qala allazina law anna lana karratan za wa tabarra'u minna wallahi mu ma da mun watsa watsar da ku Kamata ta fi minan nari da ɗai mu muka bi jagororin wallahi kai hankali da duwana za ka yi katana wa kubara ana kuma mu ya Allah muna roƙonka ka rubanya musu babbar tsinuwa ya Allah da wanda kuma su din aka ga abu ne wanda Allah ya dade shi abin ta akan wani aikin banza Allah ya tsare da ku gaba ke ya to kun bi ba abin ranar ta yi wa kuma naru Allah ya ce da ku taimake ku wajen shiga wutar nan idan Allah ya kuka cikin wutar jahannama to sai Allahu akbar sai lutsuye annabawa da yawa sun yi zamani daya suna kan addini tare ta iya yi wa gani ana samun wannan ana kuma yi zamani da annabi Ibrahim ya sa an kabuta ta zo da gajeruwa gajeruwa gajeruwa ka samu kissoshin waɗannan annabawa da imani da annabi ibrahim wa qala jawazan taqdiruhu wa ubangijinsa domin addalil ya nan to amma malamai suka ce tana da dogaciya akwai lokacin da zai qala inni muhajiru sai da annahu laysa kansa ne me dalili cewa lamirin yana komawa kan wane sai ya halitta ku sannan da abin da kuka ne sai ku gina masa wani katabata Allah ya ce sun fala inni zahibun ila rabbika saura na koma ita ce kasar shafi sun tabbatar cewa annabi lutu da bishi ba shi na azalimin sarki yana kwace wa duk da yake wannan wace ce sai bayan da abin da nake nufi shine yar ruwa ta ne ki sai haka ne ina nufin to me yake suka ce a'a abinda annabi ibrahim yake da suka yi imani da Allah to ni da ke ne kawai to ne manufar annabi ibrahim ya yi guri ya bada mana ina fata karwa a idan ka kai kuma tabarau irin na wannan mai guru-guru idanu amma abin yana nuna maka bar an ci karo ni nufin ni da ke mata da miji ya ce inni muhajirun ila rabbi abna lahu ishaqa sai mutum ko tihin nubuwata wata walkita. sai malamai suka ce duk abawan banu isra'il ko ka ce mafi nabi ishaqa annabi ishaqa duk gaba ɗaya annabawan da ya fitar banu annabi yaqub annabi duk annabawan da Allah ya a cikin baka wa yaquba wa ja'alna fi abawa dawa wa malamai suka ce mana salihi da kuma ranar tashin alkiyama yana cikin mutu Allah ka bar an bar na'am cewa da annabi ibrahim ya addu'ar da ya faɗa kuma Allah ya kamsa annabi ibrahim wannan har da kowa a jingina shi ne zuwa ga annabi muhammadu sai da annabi ibrahim to wannan shine wasar arziki da ƴaƴa an wa min wara'i wa mar'atuhu qa'imatun da mata kuma bakinta fa basharna ko shi kuma ita haka bai aihuwa ne ne ga cikin yan aljannar firdaus ka sa mu gama da duniya lafiya yan mintuna biyu domin ya barka da shi shine a kamar yadda aka sani a tiya mai ne bawan Allah ni din nan musamman wanda suka shafi ukun filin din kuma ya dauki mataki din ya bashi subhanahu wata'ala ya dauki matakai akan abin da ya kamata ya da siyaman na ainihin da hazakar da yake da shi da kuma masu shagunan waya na gwambalayin to haka yanzu shaguna da ake yake da shago a gurin ya kwantar da hannu. bayan an gama da su ko kuma da wani amma matukar kana da bukata ya shigo hannunsu babban abata da ainihin wato fasikanci je har makabarta shi ma a share makabarta ne shugaba zai taka da kafar sai har tsali mai kyau da kuma ɗabi'u masu kyau irin da mutane kuma muna addu'a subhanahu wata'ala ya gana kun sani dai alhaji eh haruna za ka ga alhaji amadu haruna ya zo zai kira mu mu je a zauna a tattauna a yi Allah ya dukan wannan dattijo ya gafarta mana su su siya man kenan muna addu'a Allah ya ba khair wanda ma yana yi ko haka ne madaukakin sarki sun zaɓi haka ba amma cikin shi akwai hanyar Allah a ciki Allah ya sanya hannunsa a cikin wannan aiki da suna da matsaloli zai zamto ba abin da yake nema sai ba zai zamto su ka sa a gaba ko da mutum shida ne aka ce dari tara wannan shine abu abubuwan da ba mu yi ba musamman yadda aka yi ta'addoyi a kan ko waƙawa, a daidai matakin da kake ta haska mana muka gani muna shi a dare ku mu da muke aba wani dan adam Allah ya haska mana kuma karfi ya ikon mu cutar da ku Allah kada ya ba mu ikon cin haramu akan wannan aiki